Assalamu alaikum. Kwanakin baya muka kawo muku bayanin wasu 'yan sandan da suka ci zarafin wata mace mai suna Hafsat Shehu da wani mai son aurenta Idris Badamasi a garin ɗan Kanjiba da ke jihar Katsina. A ranar da muka sanya wannan shirin mataimakin Sufeto Janar na 'yan sanda mai kula da shiya ta ɗaya wadda ta hada da jihar ta Katsina AIG Tambari Muhammad Yabo ya sanya an kamo waɗannan 'yan sanda. aka kaddamar da bincike aka kuma fara da yi musu shari'a cikin gida. a bayan kammala wannan bincike an kori waɗannan 'yan sanda daga aiki suka ya asarar dukkan wasu ƙoƙinsu na ritaya sannan aka kama su aka gurfanar da su a gaban kotu a katsina bisa laifukan da suka aikata shi kuma farar hular da ake zargin ya haɗa baki da su waɗannan 'yan sanda guda biyun shi ma an kama shi aka gurfanar da shi gaban kotu shi kuma a garin malumfashi to bari mu faro da shi mataimakin speto na 'yan sanda tambari yabo domin jin abubuwan da aka gano a wannan bincike da aka gudanar. Kusan mun kammala wannan bincike yanzu abubuwan da aka zarge su 'yan sandan da su har ma mun musu abin muke kira Audley Room wato ai musu shari'a an kira shaidannu da sauransu sun ba da shaida ga abin da sun kasani gwargwadon hali bayan sun rantsuwa da alkur'ani da sauransu kuma an same su da sun yi wannan laihi kuma an zartan musu da hukuncin a kora daga aiki da shi inspector da shi ma wannan corporal nura dukansu bayan ma an kore su daga aiki an kai su suna gaban kule yanzu ana musu shari'a kan wannan abin da suka yi to inda aka kwana kenan ka ce kora daga aiki eh, eh, kenan babu sha'ani na sallama ko kuma akwai batu na hakoki idan mutum aka kore shi daga aiki ya ba wani haƙƙi da kuma yake wani haƙƙi kuma dismissal aka ce kaya abin da an kai ai komi yana da tsari mu ba mu muka shirya doka aikin gwamnati ba bi ɗaya muke yi tsare shi ke idan ka bar aiki bisa girma da arziki duk abin da ya kamata a baka dole a baka ka. amma in ka bar aiki kaya abin a sha abin laihi wanda kowa ya tabbatar da laihi ne to wani benefits kuma za a baka wannan ya nuna kenan ita hukumar 'yan sanda ta gamsu da basin da aka bayar a gaban shi wancan kwamiti eh, eh muhimmin gamsu shi yasa ai muka basu wannan punishment amma kamar yadda ga maka mun kai su kotu ai so kotu yanzu kuma ya rage in suka je kotu abinda kotu za ta yi yana yana gaba ga abinda mu muka yi kasan kotu su ne final arbiters su ne final masu ba da judgment idan sun ma sun yarda da abin da mu muka ce to kaga magana ta ƙare kenan idan kuma ba su yarda ba sun tabbatar da abin da muka yi to alhamdulillah abin da nake so mai saurare ma kuma yake so ya gane shine kaiwa kotu da kuka yi akan wannan caji da aka yi musu ko laifin da kuka same su da shi ne eh. har ka kuka resu ko kuma a game da wancan batu ne a eh, wancan magana dai ta cewa sun yi abin da ake kira indecent assault Mm. wato mutum namiji ya yi ma abubuwan da ba su kamata ba kamar yadda aka ce sun sa mata hannu to kaga wannan bai kamata ba shi ake kira indecent assault mm. to waɗanda suka ba da shaida musamman da ita kanta ya nuna cewa sun yi mata haka kuma mu mun yarda da sun yi mata haka shi yasa muka ba su wannan horon da mun ka ba su na kora daga aiki da kuma kaiwa kotu to abin da sa muka kaiwa kotu saboda kotu ta tabbatar shin abin nan da muka yi ya dace ko bai dace ba kenan idan aka samu san haka akwai yiwuwar ku dawo da su aikin dan sanda ah, to ai kotu su suke da su ne final arbiters su ne waɗanda ke ba da hukumci na ƙarshe hmm. wanda kowa dole ya bi da mu da kowa ya da dole ya bi hukumci wanda kotu ta bayar so idan kotu ta ce ya ba su yi waɗannan abu ba ƙarya ta aka yi musu kuma yadda su aiki a dole mai da su kotu yanzu za ta neme ku kenan ku ba da shaida don ku kare wannan mataki da kuka ɗauka a hukumci na bangaren yan sanda in kotu ta neme mu ba da oda mu ba da shaida za mu je mu bayar mana ai akwai IPO da sauransu zai su je su ba da shaida kotu da neman mu ba da shaida kuma dole mu tafi mu ba da shaida abin da muka sani wai baya ga wannan laifi da kuka samu da su waɗannan jami'ai naku guda biyu kuma kuka zartar da wannan hukunci akwai wani saƙo ne da kuke so ku aika ma mutane musamman su jami'an 'yan sandan naku da suke muku aiki wannan horo da muka bayar ai gani ga wani ya isa tsoron Allah an ce na ka ga mai ɗan'uwanka ya kama da wuta to kai ka sami ruwa tun wuta bata kawo gare ka ba ka samu naka dan kai ya kama to shi an makasudin wannan horo da aka ba su yanzu saboda wasu su gani su rage yin irin abubuwa waɗanda ba su kamata ba. Matakin nan naku ya nuna kenan yanzu ya magance wancan batu na neman haƙƙi da ita wacce yariya da 'yan uwanta suke yi ko kuma a'a yanzu ko kun yi naku ne kuma su ma yanzu su iya ci gaba da neman sa a gaban shari'a. Eh to mu da muka yi kaga abu ne wanda shafi a ka'ida ta aiki. kana aikin gwamnati akwai dokokin da dole ka zama kana mai biyayya gare su to mu mun yi saboda mu kare haƙƙin aiki cewa ba ba lasin ba ne don kana saye da rigar ɗan sanda ka ci zarafi ka ci mutuncin mutane ka yi abin da dama kuma ka wuce ba tare da an maka horo ba so shi ya samu kai wannan amma su har gobe idan suna da wani suna da claim ma kai ma kasan suna da civil claim wannan abin da an kai mata tana iya kara ta kotu ta ma ya kara ta kotu ka sani ta ma ya kara su kotu so suna da dama su bi civil aspect of it wato ƙara wadda ake ce masibul ƙara ita ce wadda ƙara wadda mutum zai yi ya nemi haƙƙin kansa da kansa to sun ai sun ga sun sa irin wannan kara a kotu AIG tambar yabo kenan lauyan Hafsat Shehu da Idris Badamasi shine barista Shafi'u Umar Karfi. Na farko na da labarin cewa su wane 'yan sanda da suka ci zarafin wa'annan bayan Allah wato shi Idris Badamasi da Hafsat Ahmad dukan su hukumar 'yan sanda ta sallame su daga aiki kasancewar abin da suka yi bai daidai ba kuma ya saba ma ka'idojin doka ta kasa. Na biyu an kai su kotu handa cikin yanzu an kai su kotu 'yan sandan su biyu suna gaban ko chief magistrate da ke Katsina ta ɗaya na aka kai su yanzu an yi musu shari'a yanzu haka inda kotu aka gabata gabatar da su akan cajin laifi na abin da ya shafi yunkuri na aikata fyaɗe da kuma laifi na cin hanci da rashawa kamar duk da yadda bayani suka gabata kuma zuwa yanzu 'yan sanda suna kan gabatar da su a kotu ba a fara sauraron shaidu ba tukuna har zuwa yanzu sannan kuma shi wancan ɗayan wato farar hula a kabirbala shi kuma Fashi suka mai da shi wato kuma 'yan sanda ta mai da shi ta gabatar da shi ta gurfanar da shi gaban kotun cin magistrate ta Fashi. domin shi ma ya ansa tuhumar da ake mashi ta haɗa kai da ƙoƙari na bata sunan 'yan sanda da cin hanci da rashawa laifukan da aka caje shi kenan ma zuwa yanzu an gabatar da shaidu a kan shi abin da rage yanzu ya gabatar da shaidun shi na kariya halin da ake ciki nan yanzu har yanzu kana bin kadin shi neman haƙƙin su waɗannan al'umma da kake kariya ya eh, kurai da gaske ina bin kadin haƙƙin su dan eh, su saboda ban je wannan kotun ba amma ina bibiyar abubuwan da ke faruwa a kotun kwanakin baya ka kira ga kotu da su duba wannan abu annabi da ida rahama domin adalci to ya zuwa yanzu ya kake ganin adalcin su waɗannan kotu kuna samun gamsuwa da irin yadda abubuwa suke tafiya a kotun kwarai da gaske kamar yadda dama kuma sani kotu gida ne na adalci gida ne da ke tsammanin adalci baki daya kuma na san kotunan suna iyakar bakin kokarin su a wajen tabbatar da cewa kowa ya samu adalci so ina da yakinin cewa kotu za ta yi adalci akan wannan shari'a da ake ciki har ila kuma abin da na wani ban bayani ba shine har yanzu mu shari'a mu da wacce na shigar a mamadin su tana nan har yanzu ba ta shafi wacce ba saboda wacce ta yan sanda ce wacce suka zo suka shigar za mu koma za mu ci gaba da shari'ar wacce ni nake a ciki wacce laifukan da na zana akwai wasu a ciki wanda ake cajin su yanzu akwai wanda kuma ba su ciki za mu je mu bi kadin wannan tamu mu ma in Allah da mu tabbatar cewa kotu ta samu ta yi adalci a kan wannan shari'a baki ɗaya su wa'annan mutane a yi masu adalci so kama sun da aka yi aka tsare su ana binciken su a nan a wajen hukumar 'yan sanda wato sashin sa zirwa bincike na lifka wato set cid a nan katsina shi ya kawo mana tsaikon ci gaba da wannan shari'a dan an tsare su su yan sannan da su kushi wannan farahulan wato kabir bala aka yi masu ana ta bincike a kan wannan wanda karshe ta kai ga ga su shi wannan an sallame su yan sannan shi kuma nan gashi an gabatar da shi a gaban kotu sauraro idan Allah kai mu daga mako mai zuwa za mu yi muku abin da ba mu taɓa yi cikin wannan filin ba. Akwai wasu gungun 'yan fashi da makami da suka addabi mutane akan hanyoyi a tsakanin gwarzo zuwa malumfashi zuwa kankara da wannan karkara waɗanda aka damƙe su. Mun tattauna da su waɗannan 'yan fashi da makami kan abin da ya sa suke ɗaukar bindigogi suke tara hanyoyi suna yi wa mutane fashi. A madadin Mahmud Ibrahim Kwari da kuma zaharadin sani ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya.